babu abin da za a bar ma ka ga ya sa. ko kusa kan kai da shi ka ji wani ba zai yi wani ba ɗauke alaji ka tashi mu ni. ka to ni ba Allah ku tafi da hankali ba na so ku ta sai da ni akan ni mun je can kai bayani to wannan da yau kai tsoron sarki ne. Ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajja wanda bai ci ba da ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun je can kai Kau itu ni. Gaat weg. Gaat weg. Gaat weg. Yau. Akan ce ce sai Ali. Mala Abdullahi. Fito. Kare fita. Yau. Mala to gudu sai. Ma kasa aje a kashe ta. to dama kai ne dan gwamna ta ba ne na rage ba ke dai ba ta gani Marija kai Dadi ba abin da zai iya maka aiki kuma ya ga ya faru ba ta tsaron ya saboda haka ba abin da zai iya maka Marija a yi mun arziki ko wata ɗaya ne da cikin kiyar na ɗan zuwa ma sai da tausayi sai da na gaba tattara kaɓo na ɗan da ne ina tattara ko wani da suke kan sa kafin ولماذا هذا أسمع يسلم ما الذي تهاجم التلميذ لأنه تهاجم التلميذ تهاجم التلميذ يا الله يبيك هو وين ممكن جيراني